وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن أبركم مدساك هدوى أن مجلسين ماكو ماكو عندما muke karanta الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية wal الإمام أبو عيسى الترمذي wanda ya mutu shekara ta 279 talhisin al'allama muhammad nasir bin albani yau muna 21 ga watan juma'a al'ula hijira na da shekara 1442 wanda ya daidai da biyar ga watan ɗaya miladiya ta 2021 wannan shi ne darasinmu na goma sha uku ‘yan uwa idan ba a mance ba mun koro bayani akan <clears throat> wato hadisan da suke siffanta yanayin sharruwan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam inda muka tattauna matsalar sharruwa a yi ko kuma da saɓanin da malamai su kai da kuma abin da yake mafi rinjaye da kuma muka yi bayanin kuma a cikin wasu hadisan irin jinsin kayan sha wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu'amala kamar abu mai sanyi kamar abu mai zaƙi wanda aka yi shi kamar lemo ko abin da ya kama da haka mun yi cikakken bayani na fa'idojin da za a samu ƙarƙashin waɗannan hadisai masu albarka za mu tashi hadisu anas hadisi na 183 والنيكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على كل سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها وان وانشنكر من فسر أشياء أما بالك لمدقين بيان الكيل أنس شين أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ya ba da labari ya ce sallam ya shiga wurin babarsa ita ce umu sulaim sai ya samu akwai wata salka an rataye ta da ruwa a ciki ita ce kirba an rataye ta da ruwa a ciki. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa bakinsa mai tsarki a jikin wannan salkar ya sha ruwan yana tsaye yana halin kasancewa a tsaye mai tsuguna to shine bayan ya kammala ya tsaye sai na na ummu sulai sai ta ɗauki wannan salkar sai ta yanke bakin inda annabi sallam ya sa bakin sai ta adana wannan hadisin akwai fa'idoji kamar haka a cikinsa fa'ida ta farko yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake ziyartar gidajen sahabbansa domin duba lafiyarsu domin koyar da su domin sada zumunci kuma ba tare da ya ziyarci wani ba ya ƙi ziyartar wani mutane a wurin sun su suke yana ajiye kowa a matsayinsa matsayin da Allah ta'ala ya ajiye shi baya wulakanta wani bangare kuma ya muhimmanta wani bangare fa'ida ta biyu tawali'un ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a matsayinsa na jagora shugaba to amma bai zauna ba ya ce sai dai a zo a same shi a'a yana bibiyar alhalin da al'ummarsa take ciki fa'ida ta uku rashin kyamar waɗanda yake zaune da su ta yadda yake yin mu'amala da abubuwan amfanin su fa'ida ta hudu halaccin yin tabarruki da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa shi yasa ta yanke wannan bakin don ta ajiye mai ta ajiye ta tabarruki da shi albarka duka daga Allah take amma Allah ta'ala ya sanya sallam ya zanto mai albarka don haka an shar'anta yin tabarruki da duk abin da ya taba ko ya fita daga jikinsa sallallahu alaihi wa sallam fa'ida ta biyar a halaccin mutum ya sha ruwa a tsaye kamar yadda muka ga da ya ɗauki kalkar bai nemi ya zauna ba sai ya sha ruwa a tsaye wanda wannan yana ƙarfafar abin da al'imamun nawawi Allah ya ji ɗansa da rahma ya rinjayar a baya na cewa wannan halin na shan ruwa a tsaye na hanyar tanzihi hani ne na karahanci ba nahyu tahrim bane ba hani ne ba na haramci وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائمة أنا عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الله يقارى مسي الدادة النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد شيئا شر وأسئل دولنا imamu tirmidhi ya rufe wato babu wanda kamar wannan yana nuna ikhtiyar ɗinsa cewa babu laifi idan mutum ya sha ruwa a tsaye saboda kasancewar abu sallam ya yi haka ɗin babu ma ja'a fi ta'affuri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an musa ibn anas ibn malik an abi قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها عن ثمامة ابن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائل والدهن واللبن malam ya ce a wannan babu zan ambata maka jimillar hadisai da suke tabbatar da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shafa turare yadda yake mu'amala da kayan ƙanshi ya shafa a jikinsa ko ya fesa na daga mai ko kuma abin da ya shafi turaren ruwa ko duk wani abu wanda jiki zai yi ƙanshi ya kawo hadisin Musa dan Anas dan Malikin daga babansa Allah ya ƙara masa yadda ya ce Annabi ya kasance yana da wani mazibi shine sukka wanda ya tafayyabu minha wanda yake daga cikin wannan mazubin yake amfani ya zazzago turare na mai ko na ruwa ya shafa a cikin wannan shine zance mafi ya cewa sukka din wani mazubi ne kamar kwalba ko abin da ya kama da haka wanda ake ne ake zuba turare a ciki amma wasu daga cikin wanda suka fassara hadisin sun ce a'a shi ma wai nau'i ne na turare ko sai dai in ka kalli yanayin jerin gwanan maganar kamar baya karfafan wannan din wanda suka rinja da cewa turare ne sun ce irin madarar turare ne wanda kamar akwai yana da ɗan duhu-duhu ana iya sirkawa da shi ma'ana asalin madara ce amma ana iya zuba wani sinadari Dan ya daɗa yawa ko ya bada wani ƙanshi da ya kama da haka sun ce ana barin sa tsawon lokaci da ya ɗau lokaci duk sanda ya ɗau lokaci kuma yana daɗa yin ƙanshi wato kamar da muka sani turare ne amma yi na gida ba tun da a wancan lokacin babu ci gaba na sinadarai wanda kamfani yake amfani da su amma a tare da haka ɗin suna har haɗa ganyayyaki da itatuwa da abin da ya kama da haka don fita da turare din kuma a shafa wannan ya nuna maka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tsabtace jikinsa inda yana mu'amala da mutane shi ya sa ma da ya ga wasu daga cikin sahabbansa wato sun so su sakaci da wannan bangaren sai da ya ja musu kunne ya ce yanzu ɗayanku ba zai iya samu duk sanda zai zo juma'a bai wanka yanzu ɗayanku ba zai iya ware wa kansa tufafi ba na zuwa masallaci da ya ga wasu in sun taso daga aiki kawai saboda kwaɗayin ibada sai su zo su shiga cikin sahu to kuma yanayi na mutum ya sha rana zai cutar da na kusa da shi ma'ana ya nuna musu cewa shi fa addini tsafta yake so yana son kwalliya wannan kuma imani ne wannan nagarta ce haka Allah ta'ala yake so ma'ana alamar tsoron Allah tsafta tsafta wani bangare ne na imani kada mutum ya ɗauki datti ko kuma rashin tsafta ko rashin wanka ko abin da ya kama da haka a matsayin kamar wata alama ta tsoron Allah babu wannan a cikin addinin musulunci babu wannan a cikin addinin musulunci za mu zo mu karanta yanayin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kula da tsaftar jikinsa tsaftar bakinsa yake yawaita ne, yake yawaita shafa turare ba a baya mun karanta cewa saboda yadda yake sa mai a gashinsa ba ka anna saubahu sauba zayyat ko kai ka ce tufafin wani zubin kamar yana mu'amala ne da mai kamar mai sai da mai ne ma'ana yana shafa mai a jikinsa shafa mai a gashinsa tunda yana barin gashinsa ya zo wajen kunnensa wani zubin ya dinga dukan kafaɗarsa don haka idan ya sanya rawaninsa ko abin da yake sawa a ka na daga hula sai ka game na san wannan abin ma'ana yana nuna masa da yake gyara ne jikinsa to babu wani dalili da mutum zai bar jikinsa haka ba tare da gyara ba ballanta na koma akwai haƙƙi na zamantakewa haƙƙi na abokiyar zama idan mutum ya kasance yana da mata haƙƙi na wanda kuke tare da shi a wurin sana'a ko a ɗaki duka wannan kaga suna da haƙƙi kanka cewa ba bai dace ba ka cutar da su da yanayi mara daɗi uwa uba kuma idan ta kama kuma za a zo masallaci shi ma yana daga cikin girmama ɗakin Allah da girmama abokan da ake ibada da su zamto an gyara jiki shi yasa muka ya tabbata a cikin muwatta da ragowar eh, abin nan al-masadir al-hadithiyya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana wanda yake da farnuwa ko ya ci albasa ya zo ne masallaci yace domin zai cutar da mu da mu da warinta a wani lafazin ya ce wanda ya ci daga wannan 'ya'yan itatuwa mara daɗi ya ambace ta khabisa ba don cewa haramun ba ce a'a sai a nuna maka muhimmancin zamto wato mun siffanta da tsafta a hadisin sumama ɗan abdullah ya ce anas allah ya ƙara mai yadda ya kasance a ɗabi'arsa in ka ba shi abin ƙanshi turare la ya rubuta baya mayarwa baya cin karɓa to kuma a riwaya ta gaba riwaya riwayar na abdullahi dan umar sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya mayar da kyauta iri uku in an mai ma'ana anas radiyallahu anhu yayi koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatu la turaddu kyauta iri uku in an maka bai dace ba daidai ba ne kake karba mafumin wannan ma'ana wani wannan din in akwai maslaha na rashin karba din a iya kin karba ita kyauta in an maka kana duba maslaha ko idan ya zamto cewa in ka ki karba din wanda ya baka kyautar ba zai maka mummunan zato ba ba zai bayi zuwa ifa'atu banni gare ka ba yayi tunanin ko ka raina ko taimaka maka kaɗan ko wani abu makamancin haka a'a in zai fahimce ka kuma ka gane cewa a'a ka ban masa wannan abin kai mai addu'a shi ya fi maslaha to sai ka ban mai kamar da sayyidina abdurrahman da auf ne ko wanda aka haɗa su yan uwantaka da ya zo ya ce masa ga dukiya ka ɗin iya abin da kake bukata a cikin mata na kuma kalli wadda ta yi maka sake ta ta yi ijja ka aura sai abdurrahman yake barakallahu fi malika wa ahlika Allah ya maka albarka cikin dukiyarka da iyalan dulluni ala suq a nuna mun ina ke hanyar kasuwa ya ga cewa babu maslaha cikin ya karbi abin to amma a tare da haka waɗannan abubuwa guda uku bai kamata a mai da su ba bai kamata a mai da su ba saboda tsananin buƙatuwar ɗan adam zuwa gare su saboda tsananin buƙatuwar ɗan adam zuwa gare su na biyu saboda suna cikin asalin haƙƙin da ya dace idan mutum ya zo a matsayin liyafa a matsayin masaukin baƙi to a sauke shi da su an gane ma'ana mafi karancin abin da za a yi mai kenan na haƙƙi tun da wannan eh, mun sani ka sauki mutum a gidanka tsawon kwana uku wannan haƙƙi ne nasa a matsayin bako abin da ya daɗu kuma akan ukun nan to ganin dama ne mustahabbi to shi yasa yake alwata'idu shimfiɗa domin abu ne wanda misali ba za ka iya yin gori ba da shi laraba ba sa yin gori da shi hasali ma in ba da shi din shine abun gori mutum ya zo gare ka a matsayin bako ka bar shi a tsaye ka ƙi ba shi abin da zai zauna ko inda zai zauna ko inda ko da zai kwanta ya kashin gida wannan shine ma abun gori ya karba din shi kuma ya girmama ka kina. kenan shine yace alwasa'id wasa'id jam'u wisada ko abin da yake za a iya kashin gida a kansa ko a shimfiɗa ko a kwanta a kai wadduhun da mai adduhun wanda za a shafa a gita kenan ko saboda ɗan adam yana buƙatar mai kwalliya yana buƙatar tsafta ya gyara jikinsa wallaban da kuma nono shine al-imamu tibi ɗaya daga cikin wanda suka yi sharhin ah, sahih al-bukhari yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana nufin cewa ya dace mutum ya girmama bakonsa da waɗannan abubuwa guda uku ko waɗannan abubuwa guda uku su ne mafi ƙarancin abin da mutum zai iya wa bakonsa matsawar yana da hali ya ce sannan kyauta ce wadda Allah ta'ala yake yaba ta don haka bai dace ba kai kuma idan an baka a ka na bako ka mayar sai ka ki karba an gani bai dace ba ka ki karba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي, وخفي ريحه abu huraira shine abdurrahman dan sakar ad-dausi radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace turaren maza shine turaren da ƙanshinsa ya bayyana amma ta fuskar launi kuma ya buya turaren mata kuma shine wanda a launi ya bayyana a matsayin mai sosai gashi za a iya ganinsa amma kuma ta ɓangaren ƙanshi kuma ba shi da ƙanshi sosai dangane da ingancin hadisin hadisin ba shi da matsala ingantacce ne al-imam ya rawaito shi fi kitab al a jami'a littafin sa jami'a tirmidhi kuma yana wurin abu da'ud yana wurin al nasai kuma tirmidhi da ya rawaito shi ya ce hadisin hasan hadisi ne mai inganci to amma me ake nufi da wannan hadisin nan ana nufin yayin fita ana nufin cewa mace idan za ta fita daga gidan mijinta ko gidansu matsawar ta kai munzalin da za ta yi al'ada shari'a ta haukanta to bai dace ta bulbula turaren da za ta dinga jan hankali ba tana tana duk inda ta wuce ana wai ana waiwaye ana kallonta an gane domin wannan ƙanshin akwai nau'i na assasa fitina akwai nau'i na kiran wato kiran wato wa'in mutane da suke akan hanya gare ta cewa ku duba ku ga kwalliyar da ne. mun san yanayin yadda tasirin turare yake ga ɗan adam matsawar lafiyayye ne yana jin ƙanshi akwai wanda shi Allah ya cire mai wannan hasa ɗin baya jin baya iya jin ƙanshi ko ya ji wari akwai wanda hasa ɗin tasa tana da ƙarfi akwai wanda take matsakaici akwai wanda kuma ita ɗanci wannan an yi ne don me dar allin fitna domin a toshe kofar fitina domin ita mace a musulunci a bar alkintawa ce a bar adanawa ce kariya addini yake ba ta don gudun kada a fada mata kamar yadda ni da kai idan muna da dukiyar da muke ganin ta muhimmiya ce adana ta muke yi akwai dukiyar da ba za ka ajiye ta ma a gida ba sai ka kai ta nesa wataƙila ka kai ta banki wataƙila ka kai ta wuri kaza akwai dukiyar da in ka tashi koda a kusa da kai take za ka rufe ta da wani abu ka nannaɗe ta saboda me kana so ka kula da ita to mata a musulunci an ɗauke su ne akan sutura wannan sutura ta cewa su zauna a cikin gida kare musu darajar su ne to amma turawan yamma sai suka zo suka canja tunanin al'umma sai suke cewa a'a ai abin da ma namiji zai mace za ta iya yin wanda ya fi nasa kyau tare da cewa har yanzu a wurinsu yau da gobe tana nuna ba haka ba ne domin mata da yawa ba a yi musu promotion a wurin aiki sai idan sun ba da mutuncinsu sai idan akwai wata maslaha da za a samu tattare da su idan an kai ta wani matsayi to kawai ana amfani da ita ne don a cimma wata manufa amma a tsakani da Allah wannan equality of gender din da suke ta magana nifaka ce garuruwan musulmi suke kokarin su har wa lissafi su ba su yarda da wannan ba me yasa a kasashen su har yanzu mata akwai kasashen da mata ba su jagoranci ba kuma ba sa jin kishin za su yi jagoranci saboda duk da'awa ce ta ƙarya mata a wurin su tamkar fulawa ce za a kawo ta tana kanshi inda aka san darajarta a zo a yi shargalle a yi ado da ita a watsa ta a kwalliya da ita bayan an watsa ta ta koma ƙasa a tattake ta idan an tashi daga fati ko abin da ya kama da haka a share a zuba a shara gobe wata za a kawo wata fulawa za a kawo don haka duk wannan ƙarajin da suke wane ne yankin mata wa ya dawo duk magana ne na ya zaya a tuzarta al'umma don sun fahimci cewa da zarar ka fito da mace ka raba ta daga asalin gidan iyayenta ka raba ta da gidan aure gidan mijinta ka ce zo ki ci cin gashin kanki to mace Allah ya yi ta da rauni walaita zakaru kal mace tana da rauni don haka ba za ta iya ba za a iya tsayawa ba a tsakani da Allah a kiyaye mata mutuncinta in ba ba ne, ko babanta ko ɗan uwanta ko mijinta ko kuma arrifqal nuna abokan zama wanda suke amintattu wanda wannan shi musulunci ya lura ya ga ɗabi'ar ɗan adam yana da karkata zuwa ga mace domin ya ce zuyyina linnasi nasi hubbu shahawati minan nisa' an ƙawata wa mutane son sha'awace-sha'awace na mata da ‘ya'yaye da kuma ya ambaci kuma dukiya sai ya gabatar da mai sha'awar mata akan ragowar eh, fitinar eh, sha'awar ‘ya'yaye da dukiya alƙanatir al-muqantara min az-zahabi walhibba, da kuma abin da ya shafi dawakai abubuwa na kasaita wal khayl al-musawwama wal da abin da ya shafi wato abin kafullo da nuna isa da kuma dabbobi harka ta tattalin arziki duka saboda mai fitina da take cikin mata ba ta cikin wayannan da yawa za ka sa musu tarko na dukiya su tsallake in Allah ya sanya mai zuciyar akwai wadata amma ba kowa ake sa wa tarko na fitinar mata bai tsallake ka kalli annabin Allah Yusuf da kansa fa cewa yi wa illa tasrif kai da kulli ya Allah in baka kawan min da wannan makircin da matan nan suke kokarin hada min ba asbu ilayhim to zan akwai yuwar bana karkata gare su wa akum min aljahilin kuma in kasance daga cikin wawaye annabin Allah fa wanda Allah ya ce masa as-siddiq as-siddiq yusufu ayyuha as-siddiq an gane to shi yasa yaudarar kai ne mutum ya amincewa kansa fitinar mata ya bude wata alaka a gefe da su alakar da ba ta aure ba ta halaliya akwai hadari in mutum ya samu kansa a wani wadi mara kyau to kai ya zargi kowa sai kansa me yasa musulunci ya hana mace ta yi tafiya wadda ta wuce ta yi ne guda face a tare da ita akwai muharrami me yasa ka duba ma aka shar'anta har inda za a yi za a kauce farali sai da muharrami saboda ne a masa mutunci shi yasa Allah ta'ala da ya tashi siffanta matan aljanna sai ya ce ka amsalin lu'lu'il masnun kai ka ce lu'lu'i ne da yake cikin kwansansa yake cikin gidansa saboda a nuna maka yadda suka kai da satar wal asar kamewa kamewa an gani matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'mine da suka fi dukkanin mata albarka su aka fara umarta su ne su lullaba jikinsu yadda ba za a gansu to da a ce mata sun gane yanayin yadda hijabi wato yake ƙimanta su ya ba su kwarjini da ba su yi wasa da shi ba hijabi da ma'anarsa faffada ba irin ba wai lallai sai irin hijabin da wato mata da yawa suke ganin sai sun tsinka shi bane suka sa hijabi a'a ko da mayafi ne muhimmi shine izamto cewa yalwatacce baya suffata jiki ba shara-shara ba ta yadda idan ta rufe jikinta komai zai rufu rufu daga ƙasa har sama sawa'un a ɗinke yake ko a raba yake ko ma a yaya yake kuma zai iya zamto cewa ba ma wato lullubi ba ne tana iya yi wakila wata doguwar riga ce wadda mai za ta rufe jikinta ta yadda jikinta ba zai bayyana ba an gane shi yasa a da misali za ka ga iyayenmu in suka yanka a tamba yanayin yadda suke fitar da zani kuma su fitar da abin da za su lulluɓa a jikin kuma ka ga sun rufe jikinsu ruf in saɓanin misali yanzu za a iya zuwa a ɗinka hijabi daga sama har ƙasa amma yanayin material ɗin da aka yi amfani da shi haramun ne a wurin Allah saboda yana matsalƙala jiki ko yana da jiki ko abin da ya kama da haka to shi shaidan yana yin farin ciki idan mace ta fito mu ta fito cikin yanayi na ado na jahilci ado na jahilci to don haka a nan shahid abinda wannan wannan magana turaren yake nufi baya nufin cewa mace a cikin gidanta ko a cikin gidansu ba za ta fita turare ba mai ƙanshi ko ma ta yi ta yi turaren wuta yadda wasu daga cikin ah, al'umma al'umma suke yi misali cewa akwai turare wanda yake na jika wanda za a wanda za a amfani da shi wurin ruwa ko wanda za a amfani da shi wurin kaza tana ka duk wannan ɗabi'a ce mai kyau wadda addini yana kwaɗaitarwa a kai kawai abin da ake ce mata shine yayin da za ka fita yayin da za ka fita wata rana sai na abu huraira Allah ya kara masa yadda kamar yadda zo na jin cikin musnadil imam ahmad wata mata ta wuce shi tana kanshi sai yace aina turidina ya amata Allah baiwar Allah ina aka nufa sai ta ce masallaci sai yace wallahi naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta fita cikin halin fesa turare tana tashin kanshi to mala'iku za su bi ta suna tsine mata suna cewa Allah ya tsine miki albarka har sai ta je inda take ko kuma har sai ta dawo gidanta yace ki ji tsoron Allah ki koma ki wanke wannan turaren hadisi na gaba yana da rauni to amma zan karanta mana shi saboda fa'idar da take cikin sa hadisin Abu Usman Lahadi. أبو عثمان النهدي سننس عبد الرحمن بن مل يما تكن متانا نجري اليمن يارس في جاهلية أما با صحابي بني يارس في جاهلية أما بهكذا مزان الله صلى الله عليه وسلم سوى ده صحب بنتي فضل الله يؤتيه من يشاء لو كتن يا مسلم تيزو النبي صلى الله عليه وسلم يوفاتي don haka zance mafi rinjaye riwayar ta mursala ce daidai take da irin su riwayar su zuhuri muhammadu bin shahabi zuhuri daidai take da irin su riwayar su alhassan al-basri da su sa'id ibn musayyib da ragowar dai sahabbai an gane ita ce fa'ida da na so in gaya mana hadisi na gaba shi kuma da'ifun jiddan mai rauni ne kwarai don haka shi ma ba za mu karanta shi ba باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد كفردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه malam ya ce a wannan babin zan ambata maka jimillar dalilai da suke sanar da mu suke bayanin yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana Allahu saboda tsananin kwaɗayin sahabbai na su kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ɗaya bayan ɗaya daki-daki duk abin da aka ce alisalam ya yi ƙoƙari suke su ce an rawaito yayi yi kaza shi ya malamai suka samu ka'ida duk abin da ba a ganshi a littafi ba an rawaito shi ba ilimi ba ne don da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi to da sahabbai sun rawaito da almajiransu sun rawaito da gare shi da malamai da suka rubuta ilimi sun rubuta a littafi don haka in ba a same shi ba a cikin littattafai na malaman musulmi to wannan babu shi ba za a taɓa samunsa ba a cikin musulunci an gane da akwai da an rawaito da an rawaito da an sani to tun da ba a samu ba ba a rawaito ba tun da ba a rawaito ba babu shi ne don ba wani abu da ya kubce a cikin musulunci Allah ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun malaman hadisi irin su littafin ibn malamin bukhari ce wannan aya ta tsaya akan alqur'ani ba har akan hadisi zai aiki babu wata magana guda ɗaya da annabi sallallahu alaihi ta kubce aka rasa shi yasa ga maganganun da ba na manzan Allah ba wanda aka raba gare shi malamai suka zo yadda za yadda ake zuwa ana zaro misali filin gashi ya fada cikin mai ko abin da ya kama da haka to haka suke bi suna zaro maganganun da ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma suke cewa ai maganar annabta tana da haske irin na annabta maganar da ba ta annabta ba kuma zaka ga duhun jahilci da tsarrai a ciki to yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana fa'idar wannan shi ne don ka kwatanta da maganarka shi tsarin maganarka irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na Aisha Allah ya kara masa yadda ta ce Annabi sallam shi fa bai kasance yana zubo zance ba kamar yadda kuke zubo zance shi shine asar ka ji mutum yana ta magana yana ta magana ba tsakautawa da ƙarya da gaskiya da wane ne ta zubo magana wata magana ma yana faɗa bai san ma bai san ma ma'anarta ba bai san irin matsalar da take cikin ta ba shi dai ya magana yace baya haka ma'ana in yana tattaunawa da mutane Walakin sai walakinahu ya yatakallamu bi kalamin bayyin fasl magana annabi sallallahu alaihi wasallam daki daki akwai rarrabewa a ciki daki daki da dama Allah ta'ala ya sanya shi mai fasaha ya fi fasaha fasaha ya fi zalaka zalaka don haka duk bayanin da yake ana ganewa to me amfanin ka faɗi magana ba a ta ce shi maganar ta dake dake hasali ma ya famuhu man jalasa ilai kai wanda yake gaban sama a zaune zai iya haddace maganar manzon Allah kenan da Allah ya yi mutum mai saurin baki sai ya yi ƙoƙari mai iyayensa dai izamto yana mai yana rage wannan saurin yanayin magana yana da alaƙa da halitta kuma wani zubin yana da alaƙa da wasu yarukan akwai yarukan da da sauri ake yin su akwai yarukan da daki daki ake yi to amma dai ko ma menene ana so in zamto dai wato mutum ya rage saurin ta yadda wanda kake wa maganar zai hankalta sannan mun san wanda ake wa maganar sun bambanta idan ka zo kana magana da wanda yake mai ilimi ko wanda ya san rayuwa ko abin da ya kama da haka ai da bambanci da kuma maganar da za ta yi wa wanda misali shi bai san rayuwa ko ba shi da ilimi an gane akwai maganar da wancan zai fahimce ta wannan ba zai fahimce ta kenan ana cewa manzo sallam yana yin mura'atin da wa yake magana shi yasa zaka ga an samu daga cikin asar sai na ali dan abi talib Allah ya kara mai da yake cewa ku dinga gaya wa mutane abin da ma za su fahimta akwai maganar da gaskiya ce amma idan ka gaya wani saboda mai takaitar iliminsa da fahimtarsa da wayewarsa a ilimi da abin da ya fahimci ya shafi rayuwa sai ya karyata Tun ba wasa ba sai ya je ya karyata Allah da manzo shi ya sa ma ba a garajin jan aya ko jan hadisi musamman wurin yi wa mutane nasiha ana kallon yanayin ne akwai wanda gushewar zuciyar ta kai cewa ko me ka gaya masa take a nan gidigar zai karyata to sai zamto ya karyata Allah ko manzo don haka kada a yi garaje sai dai a zaɓi kalmomin da suka dace da kuma yanayin da ya dace akwai wanda kuma a'a baya buƙatar dogon bayanin ka wannan ayar yake buƙata ko hadisi to duka dai mutum sai ya la'akari da wannan yace yahfazuhu man jalasa ilayhi a riwaya ta gaba ta Anas tana jaddada wannan ma'anar bal sama da haka ma sai ya yace kana yu'idu kalimata salatan wani zubin ma idan ya magana yana maimaita zance sau uku litu'qala anhu ya zo da lafazin liyufhama ku. dan a hankalci ne yake nufi ko dan a fahimci ne yake faɗa amma malamai suka ce wannan ba ko da yaushe ba ne. idan akwai buƙatar maimaitawa din akwai wanda a cikin mutane idan kai mai magana yake na'am me kace sai ce tunda baka ji ba shi ke a yana cikin hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam kanana ta masa domin ai sako ne kake so ka isar to in sakon bai isa ba me aka yi kenan to ballantana kuma a yanayi na tarbiyya misali mutum tare da 'ya'yansa ko malami tare da almajiransa a makaranta ko abin da ya kama da haka kaga sai ya kamata idan mutum ya faɗa abu ya nanata maimaita don a gane kala kalamin wannan duka yana nuna maka wato yanayin da dadar mu'amala irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane cewa ba mutum bane mutakabbiri ta yadda zai dinga magana ƙasa ƙasa ciki ciki bai damu ba ko a ji ko kada a ji ko kuma ya faɗa in an nemi ya ƙarin haske ko ƙarin bayani ko maimaitawa ya ce tunda ba a gane ba shi kenan ko ya wa mutane banza a yana maimaitawa domin a gane باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي a wannan babu zan ambata maka dalilai da suke tabbatar da cewa Annabi sallam yayi dariya me ce dariya din sannan shin yin dariya din yana cikin nawaqidul iman tana warware imani ko tana rushe istiqama ko fa yin dariya ɗabi'a ce mai kyau wadda ake so mutum ya siffanta da ita domin nau'i ne na bishara da kuma istinas da kuma inas wato kamar jan wanda kake wa magana a jika da kuma shimfiɗar fuska wadda bahaushe yake cewa ta fi ta tabarma wadda addinin musulunci ya tabbatar da wannan ya ba shi ladan sadaka cewa yana cikin husnul khuluq kyakkyawar ɗabi'a cikin fuska da yin dariya in akwai buƙatar a yi dariya ɗin menene ya fi mutum ya dinga yin dariya in an yi abin dariya ko ku a'a ya muskilanci ya ɗaura fuskarsa ba wasa to al'imamu tirmidhi kai ka ce an masa wannan tambayoyin sai yake so ya amsa maka da ba ka labari daga abin da ya tabbata ga alaihi salam cewa yi dariya akwai a cikin musulmi akwai waɗanda suke ganin yawaita yin dariya nan ma kamar shagala ne kamar nau'i ne na wari ya kamata kullum ya zama ranka a baki kamar an turo maka da labarin mai mutuwa ta ga da matsala ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Isra in ban mance ba ba an nuna masa Malik ba khazimun nar aka ce bai taɓa yin dariya ba tunda Allah ya halitta domin shi mala'ika ne na azaba kai ba mala'ikan azaba bane to dan me ko da yaushe zaka zaka zanto cewa ranka a ciki bal za mu zo mu ji cewa alisalam yana yin dariya har haƙoransa su bayyana sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko hadithu jabir ibn samura da'if ko yana da rauni to sai mu karanta hadisi na gaba da shi an abdullah ibn harith ibn jaz رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريق أخرى عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مكر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه الله أكبر يتشي عبد الله بن الحارث بن جزء يتشي النبي صلى الله عليه وسلم shi شي بيتبقى wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam murmushi ba tabassum murmushi yana yawan murmushi kamar yadda ana sai ke faɗa a wata riwayar ba mu taba haɗuwa da shi ba face wallahi sai ya mun murmushi domin murmushin nan yana aika sako ne zuwa zuciya kai tsaye cewa wato ba na nufinka da shari ba na nufinka da cuta akwai aminci tsakanina da kai babu wata damuwa tsakanina da kai ni masoyinka ne ko abin da ya kama da haka ya ce bi taɓa gani na face sai ya yi mun mai murmushi to abdullahi ya ce ni ban taɓa ganin mai murmushi ba sama da mai tare da wannan tilin tsoron allah nasa da takwa ɗin ya ce amma inni la atqakum wa akhshakum billah ya ce duk na fi ku tsoron allah duk tsoron allah mai tsoron allah manzo sallam ya fi shi tsoron allah amma kana kasirar tabassum yana yawaita mai murmushi ta wata hanyar cewa ya dariyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam galibinta murmushi ce galibinta murmushi ce to ina so za mu zo mu dauraya a kan bambancin murmushi da dariya wace irin dariya ce aka hana sannan kuma shin annabi sallam ɗin baya yin dariya ɗin sosai sai dai ya dinga murmushi wataƙila ma karance hadisan surar za ta fito mana gaba ɗaya insha Allah ta'ala a hadisin gaba hadisu abi zar yace annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ce musu wallahi na san mutum na farko da zai shiga aljanna kuma na san mutum na ƙarshe da zai fito daga aljanna da zai wuta manzo sallam ya bada labari ya ce za a zo da mutum ranar tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya ce wa mala'iku bujiro masa da ƙananan laifukansa da ya a duniya shi ne a arihu a alaihi sigara zunubi ku bujiro masa wa yi habbaku an huki baruwa amma manya-manyan laifukan sai a ɓoye su sai a zo a fara hisabi ana mai lissafi ana cewa aminta yau ma kaza kaza wa kaza ranar kaza ga watan kaza a shekara ta kaza a duniya ka yi kaza ranar kaza ka yi kaza Ga gashi an zo a rubuce a fayar bai isa ne ya karyata ba domin littafi ne wanda layu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ya ce wajadu ma amilu hadir to don haka sai mukirrun la yunkir da an ce masa haka ne sai ya ce gaskiya ne sai ya ce gaskiya ne kaga mataki mafi rauni kenan na dan adam cewa an sashi a loko ana bibiyarsa ana zaƙulo laifuffukansa ya yadda ya laifi ya za ka gan shi wani irin ban tausayi ne ba zai bayar ba a irin wannan yanayi ta gama tsare masa ko mukirrun layin ke shi ba ta wannan yake ba ma a'a yana tararrabin ka a zo kan manya-manyan ya tuna manyan da manya-manyan ta'asar da wa huwa mushfiqun min kibariha a razane ki a tsorace ki da manya-manya to amma saboda Allah karimi ne zai nuna karamcin. sai Allah ta'ala bayan an gama wannan hisabu sai Allah ya ce mai a'bu makana kulli sayyi'atin hasana sai ya ce wannan laifuffukan da aka lissafa yayi tunda ya yadda yayi kowanne ku canja ta ta koma lada Allahu kowace ta'asa da yawan nan ƙanana kowace ku kuma ne ta koma lada makana kulli sayyi'atin hasana kowace ku ba shi lada ɗaya to ai daga nan sai ya ce ya Allah ai ina da wasu laifuffukan ma ban ga an kawo su anan ba ba a yi mun bayani to <laughs> da ƙarfin hali ma akram Allah babu wanda ya kai Allah karamci Abu Zar Al-Ghifari radiyallahu anhu sai ya ce da annabi ya faɗi wannan sai na ga dhahika sai da yayi dariya kamar yadda kuka yi dariya hatta ba na badat nawajidu har sai da hakoransa suka bayyana kaga ya yi dariya ku Allah ta'ala karimi ne yana daga cikin abin da yake tabbatar da karamcin Allah in ka karanta hadithul bitaqa hadithul bitaqa kamar yadda yazo a cikin sahih muslim annabi sallam ya bada labari yake za a zo da dan wuta na ƙarshen wanda zai mai zai fita daga wuta a tambaye shi a ce kana da wani aikin alkhairi ya ce kai gaskiya ba da wani aikin alkhairi a ce ka dai tuna ya ce ai a iya saninsa bai taɓa aikata alkhairi sai Allah ta'ala ya ce bala inna laka na da hasana sai ce a wurin mu kana da aikin alkhairi akwai aikin da ka taɓa yi na alkhairi sai a ɗauko wani kashi shine bitaqa kad a jikinsa an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ma'ana shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah ya shaida babu abin da ya cancanta abota ta mai da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce ga aikin alkhairi ya mance ma yayi don haka da wannan zai shiga aljanna don ka gana karamcin Allah da rahmar Allah Allahn da yake da wannan karamcin ni da kai kwa idan muka shiga tsakaninsa da bayansa mun yi ganganci in dai haka karamcin Allah yake za a zo da lissafin miyagun ayyuka a ce ku canja su su koma hasana wannan jinsin wanda خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه كما يدعى القرآن يفعل cewa gashi yana da miyagun ayyuka yana da kuma munanan ayyuka yana da asalin tushen imani domin asalin tushen imani shine tushen mai rabauta da tsira to amma fa ya sula tsiya ya shigalta ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma a tare da haka yana yin wannan tsiyar zuciyarsa tana yin tararrabi to sai dai me rigima ce ake tsakanin shaidan da kuma imanin shaidan yana rinjayar imanin don haka ya gangarar da shi yana sayin ta'asa har ajali ya zo ya rike shi to amma ƙarshe saboda Allah subhanahu wa ta'ala ƙarshe Allah ta'ala sai ya nuna karamcin ya masa rahama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayen su tsarkaka da siffofin su kyawawa Allah ya mana afuwa ya mana rahma muna muna ta'aziyya ga ɗaya daga cikin akwai ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta wanda Allah ya masa cikawa jiya kafin ya fara rashin lafiya karatukan da ake a nan da shi ake yi muna roƙon Allah ta'ala ya sa aljanna makomarsa doguwar jinyar da ya kuma Allah ta'ala ya sa ta zama mai kafara Allah ta'ala ya girmama ladansa ya bashi aljanna firdausi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم جزاك الله خيرا